Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai shine Gwamnati ta ɗauki mataki ɗaliban makarantun gaba da firamare a jihar Bauchi ta Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a titunan birnin Bauchi, inda suka nemi gwamnatin jihar da ta soke sabon tsarinta na raba makarantun yara maza da na mata. gwamnati ta ɗauki matakin ne domin hana gurɓacewar tarbiyyar ɗaliban a cewarta bayan rahotannin ɗaurin aure tsakanin ɗaliban ya fito da sunan wasa ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraro da muka samu ta manhajar whatsapp malami na farko gabatar da kanka assalamu alaikum gidan rediyon faransa sunana kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi kuma shugaban kungiyar malamai ta ƙasar reshen karamar hukumar mulkin shinkafi to maudu'in da kuka bayo shine game da gwamnatin jihar bauchi wadda ta raba dalibai maza da mata a wannan jiha a makarantun da ke karkashin ita gwamnatin jihar bauchi to wannan ba wani abu bane wanda za a ce sai an kai ruwa rana domin ita gwamnati ko da yaushe mun sani duk tsarin da za ta hito da shi to za ta hito da tsari ne wanda zai taimaka ma al'ummata ba wanda zai kawo matsala ga al'ummata ba so don haka idan ita ma'aikatar ilimi ta jihar bauchi ta ga cewa ya dace ta raba ainihin maza daban mata daban a makarantunsu to wannan ba wani abu bane illa dai abun da ke da fa'ida kamar ga abin da ya shafi tsarin karantarwa shine a ba yare ingantaccen ilimi kuma a ba su tarbiyya so idan aka samu haka a cikin makarantun jihar bauchi so ba wani abu bane wanda za a ce a kai ruwa rana don an raba makarantu kuma ni ina ganin cewa samar da ma raba makarantu din a su jihar bauchi din to zai kara ma taimaka ma su ɗalibai domin su ƙara samun damar da za su huskanta karatunsu wato ma'ana kowane ɓangare kowane jinsi zai kasance tare da wannan nau'i nasu domin su samu ingantaccen ilimi kuma su samu karatu so wannan ba wata matsala ba ce ni dai ga tawa fahimta na gode kwarai don faransa ku tashi lafiya kuma da nasiru ma'azu shinkafi kakakin shinkafi ciyaman yan yuti shinkafi lokal gama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Faransa International Alpha kai tsaye kuna tare da ma'azu Kabiru Cigominka daga wasu babban birnin jihar Zamfara. Hakikanin gaskiya mun yi matukar farin ciki da lalemar a akan matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka maza da mata a makarantun sakandare. Wannan abu ne mai kyau domin tsakanin da Allah ana samun tarbiyyar tarbiyya ta inda za ga wai yaro ɗan ƙasa shekara ashirin wai ya kulle aure shi da yari a ƙasa shekara ashirin su da kansu ba tare da sanin iyayensu ba a makaranta kan nan gaskiya muna Allah wadai da mutane suka jagoranci zanga-zanga cewa ba a yadda ba wannan kamar bitar kulli ne an ka laɓe an ka turo sayar domin su yi ba da tunanin wannan tunani ne na yawan na yaran tunanin na wasu can da ba ba su so a kawo ci gaba a cikin wannan jihar da fata gwamnati jihar za ta jajirce ta dage ta ga ta tabbatar da wannan raba maza da mata domin a gurta da kuma sirri tare arfa mai magana ma arzu kabiru ce gurin ka ciya mana kungiyar mabuga waya ta kasa reshen jihar zamfara allah saka muku da alheri mun gode. sakan nan da aka hiddo na fusakan aure-aure na yan lakwal wallahi abin nan gaskiya abin nan ya hito cikin duniya ya watsu gobe kai an tsogala kwal an yi jibi kai an ce wani wuji an yi wani wuji an yi kuma wannan wurin yana da daɗi kuma wani bai da daɗi mm, don saboda shi a gama matar da namiji zaman ne wani biyu yana da kyawu wani kwanon bai da kyawu to shagabin ne kwanta harkar nan su dibata mun gode mai magana shi samun a rakunar muna ɗin jamhuriyar nijar na gode ƙarfi na gode. Assalamu alaikum arafa hausa kuna tare da mai sauraron kuna da kullum Muhammadu Larmi a jamhuriyar Nijar mazarin garin Difa Difa kura kulob Kenzar Babu da zamu ci albarkacin bakin mu da yau ko ba mu taho wato gaskiya maza da mata wato a waje guda karatu na wato na boko. in lalabi wannan gaskiya wannan abun takaice ya kamata inda ana jin shawarar mu ya kamata dai Niger Nigeria Cameroon Chad duka yawanci haka da ne gwanda ma Chad gaskiya mace da miji a ce suna wajen kujera daya koko suna benci daya ana karatu wannan gaskiya yana kawo abubuwa da yawa kuma gashi nan larabai kuma suna tsakanin su wani army na wasa ko wani mai sai su ɗauka hoto su yaɗa su ce an yi army wani wai wannan duka gaskiya abin takaici ne gaskiya tun da mu musulmai ko mu ko kowane addini in ya ga wani abu gaskiya ba zai lamunta da shi ba gaskiya tun da dai wannan abin gaskiya ba daidai bane ya kamata dai a yi yanda za a yi gaskiya a san yanda zai a yi mahuta guda kenan gaskiya wannan ba daidai bane kuna tare mai tsoron gudanar da kullum ma'amular ne a jamhuriyar Nijar mazoyin gari Difa Difa Kura kulab Kenzar Kenzar Arafa wasa tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Umar Abdullahi Kafi, shugaban 'yan kalare Bauchi State kuma ni ɗalibi ne na makaranta Abubakar Tafawa Balewa University da take a cikin garin Bauchi. To ni a gani na wannan protest ɗin da aka yi gaskiya ɗalibai suna da gaskiya. Abin da ya sa na ce suna da gaskiya? Ka ga raba maza da mata a cikin makaranta sai in ga kaman koma baya ne. Koma baya ne a cikin al'umma. kasancewar su haɗa maza da mata a cikin makarantar yana sa mutum watakan ya sa hazaƙa da ƙwazo wajen karatu a cikin aji kasancewar kana ganin wannan mace ce a cikin aji to bai kamata ka bari mace watakan ta samu position ɗin da ya fi naka ba tun yadda za ka yi za ka yi striving ka samu ka ga cewa ka wuce mace ita ma macen za ta samu ta ga cewa ta wuce namiji to kaga at least wannan ci gaba ne a cikin al'umma to abin da zan iya cewa kenan akan wannan protest aka yi kuma gaskiya ya kamata state government su tsaya su duba wannan al'amari da ido-ido na basira. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. international mai magana safiyana a cako shi arziki sai allah cikakken dan jihar kano da ke zaune a kasar gambia yanzu haka to gaskiya ra'ayina na yau dangane da eh, wannan doka da gwamnatin bauchi ta kafa makarantu na gaba da sakandire na raba mata da maza a guri guda to gaskiya ina ganin ai bai kamata a ce ɗalibai ma su fito su yi zanga-zanga ba domin duk wanda yake a arewacin najeriya musamman wanda yake a arewacin najeriya in dai kai musulmi ne kuma ka yarda da addinin musuluncinka ai ina ga wannan doka ma da gwamnatin bauchi ta kafa ina ga yayi zo daidai da eh, shari'a ta addinin musulunci ina ganin wannan ai ba laifi ne ai bai kamata ma a ce su yi zanga-zanga haka nan ba gaskiya ina ganin wannan ai ya zo daidai ma da tsari na shari'a na gode mai magana safiya na a cakushi arziki sai allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yarfi hausa sunana Muhammad Bako Jatkori da magaram daga jamhuriyar Nijar tabbas wannan mataki da gwamnan jihar Bauchi ta dauka na raba makarantun maza da mata hakan ya yi daidai muna fatan hakan ya kawo karshen wasu abubuwan da ake zargin dalibai da su musamman na daurin aure da sauransu domin maganar daurin aure tsakanin dalibai wannan a nan Nijar ma an taba samu muna fatan sauran gwamnoni da sauran jihohi za su sai koyi da wannan matakin na gwamnan jihar bauchi ni kam a gare ni hakan ya yi daidai domin ko addini ma kusan eh, akan wannan tsarin yake muna fatan allah ya taimaka kuma allah ya samu sahihan ilimi a samu dalibai na gari. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa sunana Aliyu Muhammad Esfulani Marada daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. ni gaskiya a nawa ra'ayi ina goyon bayan wannan mataki da gwamnatin jihar Bauchi ta doka duba da ganin an fara samun suna wasanni na ɗaura aure a tsakanin su to gaskiya wannan ba karamar matsala bane kuma ba karamar barazana bace ga tarbiyya don haka wannan mataki da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka na raba musu makaranta shine kawai matakin da ya fi dacewa kuma muna kira ga sauran jihohin Najeriya ya kamata su ma su koyi da jihar Bauchi domin dama haɗewar ta maza da mata a waje ɗaya gaskiya hakan ba karamar barazana bace ga tarbiyya don haka akwai buƙatar gwamnonin Najeriya su su ɗauki wannan mataki da muhimmanci domin rabawa ɗalibai maza da mata makarantu ko waɗanne su nasu karatu a nasu ɓangare domin hakan shine zai ƙara ingantawa da kare tarbiyyar mu daga lalacewa na gode gidan rediyon faransa ku tashi lafiya sunana aliyu muhammad ni marada daga jihar zamfara a tarayyar najeriya ku tashi lafiya rediyo faransa international rfi Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron da muka samu ta shafe mu na Facebook. Malam Nasir gare ka. To Hawa'u ga yadda sakonnin nasu ya zo mana daga shafin mu na Facebook. Inda zan fara da Abdul Aziz Yahaya wanda ya ce wannan ya yi daidai an wuce wannan lokacin. Abdulmalik Bala Musawa kuwa cewa yayi kaji 'yan bana bakwai ko? Shi kuwa Nasir Abdullahi Jarkasa cewa ikon Allah. Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ko cewa ya hakika matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka na raba makarantun mata da na maza. Hakan ya yi daidai. Sai Sani Ahmad Aljabbare kuwa ya ce hakan abu ne mai kyau. sannan alhaji mele yusufari daga jihar yobe yadda ce matukar hada dalibai maza da mata waje daya akwai matsalar da za ta iya haifarwa ba ma goyon bayan kasancewarsu waje daya Shi kuwa babawo mato mai addu'a cewa ya mataki ne mai kyau gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka. Sannan Alhaji Muhammad S. Fulani Maradawa ko ya ce ina goyon bayan gwamnatin jihar Bauchi domin ta yi hakan ne saboda kare tarbiyyar ɗaliban. Shi kuwa Abba Sayyad ya ce to gwamnati da ta kawo wannan tsarin sun san abin da suke yi da kuma dalilansu na yin hakan. Allah ya kyauta. Usaini Bello Buskuri kuwa cewa hakan ya yi kyau sai ruwanu ibrahim london wuba ya ce ai wannan ba abin tashin hankali ba ne ku ci gaba da zanga-zanga har sai gwamnatin ta saurare ku sannan haidar live on top kuwa cewa to mai za mu iya cewa abin da an riga an zartar ai shi kenan kuma sunusu maɗattai da magaram da ilyasu yakuba digawa da yakubu mai aski ba da raka da mamman sani cin waza. sako suka bayar na haɗin gwiwa cewa hakika idan har za a mutunta doka babu wani abu haɗa maza da takwarorinsu mata a azuzuwan karatunsu. To, Allah ya kyauta. Hawa'u, kin ji dai da sakon nasu ya kasance gare ki. An gaida nasar Sani. Shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ai mana da sako ta mu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. yanzu kuma shirin zai ɗora. Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International sunana Maman Aminu SMC Kutas Kaduna Najeriya. kuna tambauci ta yi iyakacin kokarinta saboda a zamanin da muke ciki yanzu na karancin tarbiyya. raba ɗalibai maza da mata shine mafi alkhairi because su mazan sukan shiga hurumin 'ya'ya matan su rika takura musu saboda me suna ganin cewa duk abin da suka yi a makarantar ba za a iya musu magana ba saboda kila mahaifinsu wani kusa ne a gwamnati ko ko a'a mahaifinsu wani mai kuɗi ne wanda idan principal yana ji yana gani za a shiga hakkin yarinya ba zai iya magana ba saboda yana gudun kada a taba mai kujera ko kuma a yi sanadiyar da zai bar aikin gaba daya fatan mahar har kullum Allah ka ƙara shirya mana zuri'a iyaye kuma mu madage wurin tarbiyya mu cire son zuciya To, salamu alaikum wa rahmatullah suna na sha'aba Abdullahi. <laughs> To, game da batun protest ko kuma in ce zanga-zangar lumana da ɗaliban makarantar sankandare suka yi a jihar Bauchi, to abu ne kala biyu. <laughs> Na farko, yadda wato hukumomin ilimi suke so su yi wani abu da ya kamata misali a ce a bangarar wato menene kamata in ce in ce kama bangaren tarbiyya lokaci ya riga ya canza an samu soye-soye a lamura ba zai taba yiwa a ce irin halin da ake ciki yanzu ba na advance ah, wai haka kawai a zo a ce za a raba dalibai maza da mata saboda a shiga lamuran tarbiyya kamar yadda shi wato kwamishinan ilimi ya faɗi wannan gaskiya ne a tsari na ya tauye bangaren wayewa a wato a matakin karatu a halin da ake ciki yanzu wato idan aka duba yanzu matasan yanzu ba wanda ake ba shawara kai wanka ko kai wani abu kake ganin suke ɗaukan matakan yin wanka tsafta guga da sauran su je makaranta sa'annan kuma akwai competition da ke shiga tsakani akan yaro zai jajirce akan mace da saboda haka ni ina tunanin in dai haka ana so a tafi da zamani da wayewa da kuma halin da ake ciki na tafiya da tsafta da sauransu to dole fa za a bi abin da yaran nan suke so ma'ana a haɗa su kawai a ci gaba da karatu don a haifar da dami ido maganar tarbiyya wannan iyaye ne zai kamata su yi a gida yadda ka ɗora yaranka akan tarbiyya to wannan shine daidai gaskiya assalamu alaikum Assalamu alaikum Arafai suna sunana Shehu Adamu Rijau daga karamar hukumar jau a jihar Neja. To game da matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta dauka na raba maza da mata a makarantun gaba da firamare na jihar to gaskiya ya kamata fa a sake duba lamarin nan domin gaskiya barin su a taron nan yana da alfanu sosai saboda suna ƙara fahimtar juna wanda ko da a zuwa gaba idan Allah ya kaddara sun isa lokacin aure za ka ga sun fahimci juna ita ta san yadda zama da namiji yake tun ta fahimci da yanayin da rayuwar shi yake yadda koda ta zo ta aure ba za ta samu matsala ba shi ma haka ya fahimci yadda haƙuri na zama da mace da sauransu dai yake wanda koda an zo ya yi aure shi ma ba za a samu matsala ba saboda haka gaskiya ya kamata dai a ce gwamnatin jihar Bauchi ta ƙara sake duba wannan lamarin duk da dai ta yi ne domin gyara to amma fa gaskiya akwai damuwa sosai gaskiya a nan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin nasar sani wanda ya taimaka wajen kawo maku shirin injiniyan mu na yau hassan alhassan suleja ni hawa muhammad nake cewa a huta lafiya